salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau takwas ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shine mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahli sunna wal jama'a muna cikin kitabul magazi babu babun غزوة سيد البحر وهم يتلقون إيرا إيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة ينزام تاشي حديثنا دبوه da ɗari uku da sittin da ɗaya. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من من عبد من عمرو بن دينار سفيان yana cewa abinda muka haddace daga amru bin dinar qala sami'tu jabir ibn abdullah yaqul yace naji jabir dan abdullahi yana cewa radiyallahu anhu ba'athana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam 300 ghaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike mu wato mahaya mahaya dawaki mu 300 an gane barada 300 Manzan Allah ya aike mu sallallahu alaihi wa sallam amimuna abu ubaida ta al jarra. kuma shugabanmu mu shine abu ubaida amir bin Jarra, radiyallahu an nabsudu ila quraish domin mu tarbi ayarin quraishawa wannan shine dalilin da yasa manzan Allah ya aike mu mu 300 dan mu tarbe mu tari ayarin quraishawa da suke kawo kaya daga ƙasashen waje an gane ko mu je mu tare su mu kwace wannan kaya ya zama fansa ga ainihin zaluncin da suka yi mana na koranmu daga garuruwanmu da kwace mana ainihin gidajenmu da dukiyoyin mu, da gonakinmu da kaza da kaza da kaza da sauransu wa aqamna fa aqamna bi sahil nisfa shahr sai muka tsaya a gaban gaban rafi muka yi wajen rabin wata wajen kwana goma sha biyar muna gabar rafi muna nan muna jiran shawa su kawo wato kayayyakin da suka siyo daga can ƙasashen waje fa asabana ju'un shadi. to garin wannan jira kwana goma sha biyar abincinmu ya ƙare sai ya zama to yunwa mai tsanani ya same mu hatta a kan khabab har muka zama to muna cin ganyen itaciya an gane shi wannan kabar ganyen wani nau'i ne na ainihin bishiya fasumye zalikal jaishu jaisha al-khabar sai aka kira wannan sojoji aka kira wannan runduna jaishul Alkabar. an gani me yasa aka kira su jaishul Alkabar? saboda cin ganye an gani wannan aiki da mutumin da yake cin ganye na bishiya da wanda yake cin biredi wanne ne ya fi cin abinci mai gina jiki wannan ganyen babu daɗi amma kuma amfanin shi ya ninninka amfanin biredi a wajen likitoci ma a wannan zamanin suna cewa idan mutum ya kai wani mustawa na shekaru ya yi hankali da yawan cin biredi an gani saboda biredi an riga an nika shi wato an nika ainihin wato alkama bayan an nika alkama an cire dinsa an nike shi yayi lub lub lub sannan kuma aka hada wasu abubuwa a ciki to tunda an cire dinsa kusan an cire amfanin biredin na bata an gane suna cewa wannan biredi ba shi da fiber to tunda biredi ba shi da fiber idan mutum na cinsa yau da gobe yana da hadari na bata gane amma wannan ganye din an gane ko Allah kaɗai ya san ma wani irin nau'i na ganye to shi ganye in kana cin shi yana da amfani kala kala an fahimci wannan ai amma wani zai tausaya musu ai ce Allah sarki suna jin yunwa ba samu abinci ba suna cin ganye ai wanda yake cin ganye da wanda yake cin biredi kullum ya zama to biredi yake ci baya hada biredi da wani abu na gina jiki to wannan mutum ma shi ya kamata a tausaya ma an gane mutumin da ya sayi biredi mai tsada yana ci shi ya kamata a tausaya ma a ka'ida ba amma mutane ga zahiri wancan mai cin ganyen za su ce tashi talauci da rashi ya sa ya ci wannan ganyen shi za a tausaya ma ko to ya to wato abincinsu ya ƙare saboda tsananin yunwa har ya zamanto sun rasa abinci suka koma suna cin ganye saboda rashi na'am فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر sai teku ya jefo mana da wata dabba an gani muna nan muna jira muna roƙon Allah sai teku ya jefo mana da wata dabba ana kiranta ambar min hunis minhu shahar shi ne kamar hukun suna kiranta giwon ruwa ƙasuwa ce ga tanan ana kiranta ambar an gani sai muka ci wannan ambar din kusan kwana goma sha biyar muka yi kwana goma sha biyar muna cin wannan ambar din shi ne abincinmu na batan gane wannan eh. wadda hannanin wada ke. kuma muka ɗaibi mai daga bargon shi muka farfato mai daga bargon shi ga mai da yawa tare da shi hatta fabat ilaina ajsamuna har ya zamanto jikunanmu ya dawo zuwa gare mu da duk mun rame yanzu jikinmu ya dawo mun zo mun kara mun dawo mun yi kiba mun yi bulbul fa akhadha abu ubaida zila'an min abla'i sai abu ubaida radiyallahu anhu sai ya kiri wani haƙarƙari daga cikin haƙarƙarin shi wannan ambar din fa nasaba fa nasaba sai ya kafa shi ya kiri wannan haƙarƙari ya kafa shi fa'amada ila atuwali rajulin ma'a sai ya dumfari mafi tsawon mazaje tare da shi ya duba a cikin mazaje wane ne ya fi tsawo sai ya dumfare shi kala sufiyanu marra sai sufiyanu ya ce marra zila'an min ablayi wani lokaci ya ce zila'an min ablayi wato haƙarƙari daga cikin haƙarƙarinsa fa nasaba sai ya kafa shi wa akhadha rajulan wa ba'ira sai ya riƙe wani mutum an gane ku. sai Abu Ubaida ya riƙe wani mutum da kuma rakuminsa fa magatata sai mutumin ya wuce ƙarƙashin wannan haƙarƙarin. Haƙarƙarin an tsaye da shi haka a lankwashe aka ce ya zo ya wuce ƙarƙashinsa. haka yake a lankwashe ya zo ya wuce an gane bai taɓo saman ba don ka san haƙarƙarin kawai yana da wannan tsawo to ina kuma dabban ƙala eh? jabi sai jabir ɗan abdullahi ya ce wa kana rajulun min alqawm wato ya kasance wani mutum daga cikin mutanen na nahara salasa jaza'ir ya soke raƙumma uku na nahara salasa jaza'ir gani ko lokacin da yunwa yayi yunwa sai aka samu wani mutum daga cikin mutanen yana da raƙumma da yawa sai ya soke raƙumma guda uku aka cinye tunda mutane ɗari uku raƙumma guda uku kwana nawa zai yi a cinye shi kuma babu wani abinci sai wannan nama ɗin kawai an fahimta in mu ne muka yi ta cin nama ya zama abincinmu mai yake faruwa sai a yi ta zawo an gane to su ɗin nan sun yi ta cin wannan raƙumma ɗin an yanke raƙumma uku an cinye sannan kuma mutumin nan ya ƙara yanke raƙuma uku aka cinye sun mana haka salasa za'i. sannan ya ƙara yanke raƙuma uku aka cinye ya ga raƙuma tara wannan bawan Allah ya bayar fi sabilillahi aka yanka aka cinye summa inna aba ubaida tanaha eh da yana so ya ƙara yana so ya ƙara yanka guda uku sai abu ubaida yake ya isa haka an gano wannan wato a ce kai kadai gaba daya kana ta yankawa kana ta yankawa ai sai raƙuman ka gaba ɗaya su tare an gane wasu ka ce abu ubaida ya hana shi ne domin kada nan gaba ya zama ana neman raƙuman da za a hau a je yaƙi ya zama babu amma wasu ka ce ba haka ba ne ai ba da raƙuman shi dama aka tafi yakin ba shi raƙuman shi suna nan a gefe kawai dama ya zo da su ne saboda idan ana buƙatan abinci sai a yanka rakumin a ciyar da mutane an gane kenan wannan mutumin yana daga cikin bayin Allah masu kyauta da dukiyoyinsu wanda ba sa cin nauyi su taimaki bayin Allah idan bukata ya tarso akwai mutane irin wannan wani mutum ko za ku mutu ko rakumi ɗaya ba zai ba ku ba an gane akwai mutanen da wato Allah ya jarabe su da rowa wasu mutane kuma Allah ya ba su kyauta suna iya cire komai su bayar don su taimaki addini ko don su taimaki al'umma to wannan bawan Allah ba a faɗi yin shi ba amma dai gashi nan dai wannan bawan Allah ya zo mubham ya yanka raƙumma wajen guda tara yana so ya ƙara yanka guda uku sai abu ubaida ya hana shi ya isa haka an gane na'am وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبي يا كسن شيء أمر ينا شيء منا أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه أبو صالح يا بام لاباري شو قال لي قيس بن سعد يا يا يا شو بابنزا كنت في الجيش فجاءوا na kasance a cikin wannan runduna ina cikin wayannan sojoji sai suka ji yunwa kalan sojojin qalan har to shine sai commander ya ce musu in har ka soke raƙumi ko kuma shi mai raƙumin ya ce a soke qala na habtu sai ce na soke qala thumma Ya yace sannan suka ƙara jin yunwa Kalan har yace ka soke qala na habtu sai ya ƙara sokewa dai kala sun maja'u sai suka ƙara jin yunwa dai Kalan har yace soke qala na Ya yace na soke sun maja'u sannan suka ƙara jin yunwa Kalan har yace soke qala hitu sai ce to an hana ni da wani yace mai soke sai ce an hana ni wane ne ya hana shi abu ubaida shi ya hana an gane wannan ko yau wancan ya ce mai soke da yana sokewa sai abu ubaida ya ce kada ka ƙara sokewa daga wannan ya isa haka an gane wannan ko to kaga irin yadda bayan Allah nan suke fita yaki kuma da irin wahalhalun da suka fuskanta a wajen yaƙi kuma duk wannan yaƙi gaba ɗaya an yi ne ba wai don duniya ba an yi ne ba don a kare wata ƙabila ba ba don a kare wasu al'umma ba ba don a kare wata ƙasa ba ba don a kare wani wariyar launin fata ba an yi ne don a kare addinin musulunci an gane wannan ko to wayannan bayan Allah suka sha wahala akan wannan Allah shi taimake mu na'am حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أمر أمر يا بام لاباري يا بام لاباري أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول شوى للي يا جابر عن عبد الله الله يقارى مبيا داينا شوى جزونا جيش القبر واتو من يأتي واتو رنجنا ننغني أنغاني جيش القبر نعم من يأتي ونن يأتي عندما أكاين شنغني دينا وأمر أبو عبيدة aka shugabantar mana da abu ubaida ya zama shine komanda fajuna ju'an shadida sai muka ji yunwa yunwa mai tsanani fa alqal babu hutan mayyita sai teku ya jeho mana da wani irin kifi matacce lam nara misla ya halatta ci mushe inna ma harrama 'Alaikum maita wa dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghayri allah Allah ya ce kawai mun haramta muku matacce mun haramta muku jini mun haramta muku naman alabi da duk abin da aka daga murya aka kira sunan wani Allah da shi to yanzu teku ya jeho musu da mushe an gane ko da wani mushen kifi yana halatta a ci mushen kifi ba tare da an yanka an yi bismillah ba bayan Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alayhi wa hu lafiz kada ku ci abin da ba ambaci sunan Allah a gare shi ba lalle shi fasikanci ne in dai abu ba ambaci sunan Allah an yanka ba wannan abu mushe ne kuma fasikanci ne an gane kafiran maka suna kiran shi yankan Allah sai ce akwai yankan Allah akwai yankan dan adam sai su rinka tambayar musulmi da yankan Allah da yankan dan adam wanda ya fi shi da Allah ya yanka da dan adam ya yanka wanda ka fi so haka suka rinji kawo suna ta kawo musulmi shubha sai sai ku kun ce ba kwa cin yankan Allah amma kuna cin yankan dan adam kenan kuna fifita yankan dan adam akan yankan Allah kenan dan adam ya fi Allah kenan haka suke ta kawo musulmi shubha shine Allah ya ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluhum lalle shaydanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu dan su yi jayayya da ku dan wannan jayayya ne da ka dauki wuka zaka yanka sai ce Allah sarki yankan dan adam mu muna cin yankan Allah ko kuna cin yankan dan adam wanne yafi sai Allah ya ce shaydanu sai Allah ya kira wayannan mutane shaydanu lallai shaidanu ha layuhu na suna yin wahayi zuwa ga masoyansu don su yi jayayya da ku idan kun musu da'a fa fa in azatumuhum innakum la mushrikun idan har kun musu biyayya kuka yadda akwai yankan Allah kuka koma kuna cin mushe wai mushe shine yankan Allah idan dabba ya mutu wane ne ya dauki ran shi wai yankan Allah kenan to tun da dai Allah ne ya ɗauki ran shi shin wannan ya fi cancanta a ci ko wanda ɗan adam ya sa ko ya yanka sai mu ce wanda ɗan adam ya sa ko ya shi ya fi cancanta idan ya ambaci sunan Allah saboda Allah ta'ala wanda ya halice mu shi da kansa ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smullahi alayhi wa innahu lafizq kada ku ci abinda da ba ambaci sunan Allah a gare shi ba lalle fasikanci ne shi kun gane wannan ayi a shin Allah ya yanka ne wa iyazu cewa Allah yana yanka ma wannan kafirci ne a ina ne aka ce ina ne Allah ya gaya mana yana yanka in ya ce ma da yankan Allah da yankan ɗan adam wanne yi sai ka ce dama akwai yankan Allah ne zo ka nuna min yadda Allah ke yankawa da wani wuka yake yankawa sai ce ai muna nufin wanda Allah ya ɗauki ransa to ka sai ka tambaye mu ka ce wanda Allah ya ɗauki ransa da wanda ɗan adam ya yanka wanne yi sai mu ce ma Allah ya ce a yanka idan dabba kuma ya mutu Allah ya kira shi mushi duk dabban da Allah ya ɗauki ran shi ba a yanka ba Allah ya kira shi mushi shikenan magana ya ƙare to amma idan dabba na teku ne fa, dabban teku ba a yi masa iyaka ba uhillat lana mai tatani wadda mani an halatta mana matattu guda biyu da shine ne guda biyu kun gane wani ko amma matattu guda biyu shine mai da fara da kuma ainihin kifi amma jini guda biyu da hanta da saiba ku fahimci wannan ai to kaga saboda haka wannan dabba da aka ganshi a cikin ruwa gashi nan katon kifi wanda katon kifi wanda ya fara kumi girma nesa ba kusa ba ana kera shi kiwon ruwa to wannan kifi gashi ya mutu a cikin ruwa to kaga tun da ya mutu a cikin ruwa ba sai an yanka ba kawai ya zama nama na ga misla wato munga. mun ga a fa alqal bahru hutan mayita sai teku ya jefo mana wani kifi matacce lam ga misla ba mu taɓa ganin misalin wannan kifin ba a wajen girma yuqalu lahu al'ambar ana kiran wannan kifi al'amban fa akalna minhu nisfa shahr muka ci wannan kifi kwana goma sha biyar rabin wata mun zauna sai ci muke sai ci muke amma kifi ya ki karewa fa akhadha abu ubaidata azman min izami sai abu ubaida radiyallahu an sai ya ciri wani kashi daga cikin kasusuwansa a wancan ruwaya ya cire ainihin haƙarƙari shi ne wannan ƙashin ko wancan hadisin ya fasara mana wannan famarar raki buta hata sai ya ciri wani ƙashi daga cikin ƙasusuwansa sai mahayin dabba kuma yana haya a kan rakumi ya wuce ƙarƙashin wannan ƙashin ba tare da ya taɓa ƙashin ba saboda tsawon ƙashin da girmansa abu أبو الزبير أنه سمع ya يقول sai abun zubair ya ban labari cewa lallai ya ji jabir dan abdullahi yana cewa kala abu ubaida ta Ya ce sai abu ubaida yace ku ci abu ubaida ne komanda sai ya ba ainihin sojojinsa dama yace kowa yana da iko ya ci فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم a lokacin da muka zo madina sai muka ambata mu manzon Allah wannan cewa yunwa ya dame mu mun yi wajen kwana kaza muna jin yunwa can sai ga wata dabba nan ta mutu a cikin ruwa ana kiranta ambar to da can ba mu so mu ci ba muna ganin mushe ne sai abu ubaida radiyallahu anhu yake mu ci to amma kuma a lokacin nan abu ubaida ya ce a cire a babu lalura ina ganin lokacin ba a saukar da aya ko kuma manzon Allah bai yi bayani cewa bai yi bayanin halaccin cin ainihin dabbar ruwa ko da ta mutu ba misali an gane ko to sai abu da ya ɗauki abin a matsayin lalura tun da dai mun ji yunwa famanin durra sai masakin gaira muta janifin li ismin fa inna laha ka gani to mutumin da lalura ya buƙace shi ya zama dole ne lalura ya bukace shi ba wai ya karkata zuwa ga zunubi ba ne da gangan ci a'a lalura ne ba yanda zai yi to wannan mutumin Allah ya gafarta masa babu komai amma inda gangan ne fa akwai laifi to wannan shine fahimtar Abu Ubaida a wannan lokaci kafin a zo a fahimci cewa ba sai an yanka ba idan mutum ya ga dabbar ruwa ya ga kaguwa ne a cikin ruwa ya ga dodon kodi ne ya ga kunkuru ne ya ga aladen ruwa ne ya ga jakin ruwa ne ya ga ainihin giwon ruwa ne ya ga mutumin ruwa ne duk dai ko da mutum dai inda asalin shi mutum ne dan ruwa shi ma nama ne ko da ya yi kama da dan unguwanku ina fatan gani kada ka ce ya yi kama da wani wanda ka sani a unguwanku in dai ya zamanto dabbar ruwa shi kenan an gama an gane an halatta maka ci an gane kuma sai ka bincika da kyau ka tabbatar da ba wai mutum bane wanda ya zo yin su wanda ya zo kama kifi an gani? ka zo ka ga mutum ya zo kama kifi ko ya zo yin farauta na ainihin dabbobin ruwa ka zo ka ce shi ma ɗan ruwa ne a tabbatar cewa ɗan ruwan ne da gaske an gani yanayin halittar ba ba ɗaya ba ne yanayin wajen hannayen da wajen ƙafafuwan sun bambanta da ɗan adam an halicce su yadda za su iya rayuwa a cikin ruwa wanda dan adam ba zai iya rayuwa haka nan a cikin ruwa ya kwanta ya bacci ya yi kaza ba to su za su iya kwanciya su yi bacci su yadda suke so a cikin ruwa saboda yanayin halittar su na'am fa qala kulu rizqan akhrajahu Allah sai yake cewa ku ci wato arziki ne Allah ya fita mana da shi an gane Allah ta'ala ya fito mana da arziki mu ci mu koshi at'imuna in kana ma'akum wato da suka koma Madina kenan ko na'am sai suka ce bari su gaya ma annaba abin da suka yi sun yi daidai ya rasulallah shi mun je yunwa ya dame mu mun ga wata dabba matacciya sunanta kaza muka zauna kwana goma sha biyar muna ta cin wannan dabba din ya rasulallah wannan abin da muka yi yayi daidai sai annabi ya ce ku ci ku ci arzikin Allah wanda Allah ya fitar muku da shi a ɗigi muna in kana ma'akum ku ciyar da mu daga cikin wannan nama in har yana tare da ku shin akwai ragowa in akwai ragowa ku san mana mu ci fa'atahu ba'dhum akala sai wasu daga cikin sahabbai suka zo mai da wasu tsoka na nama daga cikin naman wannan kibi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karba ya ci kaga sai nuna mana halaccin haka ina fatan gane an gane wannan ku to kaga inda a ce ainihin wato mutane ne wanda ba su yarda da hadisin annabu ba ya za su yi A gane sai dai kila su dogara da lalura ko za su ce lalura ne su ci amma ba za su ce ya halatta ba su a wajensu a wajen 'yan kalaka su yanzu irin ƙananan kifayen nan kowanne sai an yanka ɗaya bayan ɗaya sannan a ci irin ƙananan kifayen da ake siyarwa ɗin nan a soya ga sunan a hanya ana siyarwa eh ba karafish ba ni a sunansu yan kananan da ake so ga yan kananan ƙananan da ake zuwa a rinka zuba wa mutane a Sunan su karfasa yan kananan kananan kananan wanda za ka ba da ɗari biyar a zuba masu kana kana cin kwaya kana an dai fahimci kifayen to nan kifayen yanzu in mutum ya kama su sai ya fi ɗaya bayan ɗaya yana yankawa yana bismillah ɗaya bayan ɗaya yana yankawa yana bismillah yaya mu shakka an gano wannan ko to kaga mu manzon Allah ya riga mana wannan bayani cewa an halatta mana cin kifi ba sai mun yanka ba wannan shine babun hajji abubakar bin nasi fi sanati 90 babun Hajji abubakar ga mutane a cikin shekara na tara حدثنا سليمان بن داوود أبو ربيع حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد, عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo daga abi huraira Allah ya kara muku yadda anna aba bakr as-siddiq radiyallahu anhu ba'athahu fil hajjati ba'athahu fil hajjati allati amarahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama alaiha an karbo daga abi huraira lalle abubakar ne siddiq radiyallahu an wato ya aiki abu huraira ya aiki abu huraira a cikin wani hajji wanda manzan Allah ya shugabantar da abubakar wanda a wannan hajjin abubakar shine amirul hajji an gane ku sai abubakar din radiyallahu anhu sai ya aiki abu huraira radiyallahu anhu qabala hajjatul wada' wannan abin ya faru kafin hajjin ban kwana yawman nahar fi rahat ranan ranan idi a ranan idi an gane ko abubakar radiyallahu anhu ya aika da abu huraira yu'adhinu fi nas e cikin wasu jama'a shi ma abu huraira cikin jama'a fi rahadin rahadin nan daga uku zuwa tara yu'adhinu fi nas domin ya zo yayi sanarwa cikin mutane ya daga murya yayye kuwa cikin mutane la yahujju ba'da al'ami mushrik daga wannan shekara kada wani mushriki kada wani kafiri mai bautan gunki ya ƙara yin aikin hajji wala ya da can kafirai suna aikin hajji kada a manta kafin wannan lokacin akwai gumaka 360 a Ka'aba kuma kowane gunki akwai kabila daga cikin kabilu na larabawa da suke bauta mishi kuma kafin wannan lokaci babu wanda ya sai taɓa wannan gunkin idan ka taɓa wannan gunki ka taɓa shi ne a bakin ranka ina fatan gane wannan lokacin kafirci yana da ƙarfi lokacin kuma musulunci ana yin da'awa cikin hikima lokacin musulmi ba taso da ƙarfi ba to amma lokacin da musulunci ya riga ya ƙarfi an zo an sanar an tura abubakar ya sa an yi kuwa daga yau kada wani kafiri ya ƙara zuwa ya ce zai yi aikin hajji an gane kada a ƙara samun wani ya ce zai yi tsawafi tsirara don da a wancan lokacin sai ga mutum ya zo yana tsawafi tsirara maza suna tsawafi da rana mata suna tsawafi da dare al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu wa ma badali minhu fala uhilluhu kun ji wai yau din nan dukkan al'aura na ya bayyana ko sashen al'aura na ya bayyana amma abin da ya bayyana daga cikin shi ba fara ta ka gani ba ban ce ka gani ba in ka gani ka gani ba kan tunda kai tsara yake, ai ka ce a gani an gani su ko mata suna yi da dare ne in dare ya yi duhu sai su ringa yin dawafi wai baya halatta mutum ya yi dawafi a cikin tufafin da ya saba ma Allah a cikinsa Tun da dai kullum sai ka yi saɓon Allah in za ka yi ɗawafi ka cire tufafin da ka yi saɓon Allah sai ka je ka yi aikin hajji tsirara yadda aka haife ka to shi ne yanzu musulunci ya riga ya karfi an zo fatahu makka shi ne annabi ya sani daga ya sa sanar daga yau kada wanda ya ƙara yin aikin hajji tsirara in mutum ya yi to za a hukunta shi sannan ba a so duk wani mai bautan gunki ya ƙara zuwa kaga yanzu da baki aka yi magana me yasa aka yi magana da baki kuma ya tabbata saboda lokacin musulunci ya riga ya yi rinjaye ƙarfin musulunci ya riga ya bayyana inda inda a lokacin matakin farko ne ba lokacin da kafirai suke da ƙarfi musulmi suke da rauni sai aka samu wani musulmi ya zai zai amfani da da makami ya je sassara gumakan ai idan ya tsara gunki to mutanen da za a kashe Allah kaɗai yawa da su an gane wannan ko wannan shi yasa manzon Allah ya hana musulmi su taba gumaka yace ai ta hakuri da gumakan haka musulmi suke zuwa suna tawaji cikin kiyama suna kallon abin da suka fi suka fi kiyama a duniya dan babu abin da musulmi ya fi kiyama kaman gunki to gashi nan an kewaye Ka'aba da shi in za ka yi dawafi dole sai ka kewaye har da gunkin ina fatan gane wannan amma tun da aka yi aka tura abubakar ya yi wannan sanarwar shi ke nan magana ya kare an gane aka saukar da ayan nan ma kana lil mushriki an yi amuru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr daga yau maganan daga cikin rayar da ainihin masallacin Allah akwai yin ibada a wajen yanzu ba a yadda wani kafiri ya zo ya yi ibada a ka'aba ba inna mal mushriku na najisu fala ya karbul masajid fala fala ya karbul masjid al-haram ba da amihim haza lalle mushrikai najasa ne kada su ƙara kusantar masallacin harami bayan wannan shekara daga wannan shekara ba a so a ƙara ganin wani kafiri ya zo ya ce wai ya zo aikin hajji babu wanda zai kara yin aikin hajji sai musulmi an gane wannan ko to yanzu an ce lalle na jasa ne dama kafirin ya goge jikinka shi ke nan kamar kana da tufafi sai goge ka zaka je ka wanke wannan tufafi ya zama na jasa? menene jasa kafircin kafircin ake nufi jasa ba ana nufin gangan jikin shi ba na'am wala ya tufu baiti uryan kuma kada wani mai tsaraici ya ƙara yin dawafi a ɗakin Ka'aba. Na'am. Haddathani Abdullahi ibn Raja, haddathana Isra'i. An abi Ishaq. An abi Ishaq an al-Bara radiyallahu anhu qala. Na'am. Akhiru nazalat kamila Bara'a. Wato ƙarshen suran da ya sauko cikakke shine suratu Bara'a. Shine ƙarshen sura da ya sauko cikakke gaba wanda aka saukar da shi daga farko har ƙarshe. wa akhiru suratin nazalat khatimatu suratin nisa kuma karshen suran da ya sauko shine karshen suratin nisa shine karshen suran da ya sauko yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala to wannan shine yastaftunaka qul yuftikum fil kalala wannan shine karshen wato suran da karshen shi ya sauka suratin nisa an gane wannan ko na'am babun wafdu bani tamim babu manyan bakin bani tamim حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازي عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال أن كربو دقى إمران بن حسين الله يقرى مبيا دايشي أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم وفي جماعة دقى تكن قبيلا بنو تميم sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala qabalu al-bushra ya bani tamim sai manzon Allah ya ce ku karbi albishir ya ku bani tamim albishirin ku ya ku kabilan bani tamim ku karbi albishir din nan qalu ya rasulullah qad bashartana fa atina kace ya rasulullah hakika ka mana albishir ka ba mu bai kai mana albishir din ka ce ka mana albishir to ka ba mu abin da kai mana albishir mana fa ru'iya zalika fi wajhihi sai aka ga wannan abin kan nan kamar ran shi ya ɓaci ai tun da ya ce muku albishirinku ku ce gora mana wato ku nuna kun yi farin ciki da wannan albishir din suka ce ya rasulullahi tunda da ka ce ka mana albishir ba mu sai ran annabi ya ɓaci sallallahu alaihi wasallam fa ja'a nafarun min al-yaman sai wasu jama'a suka zo daga yaman فقال اقبلوا البشرى إذ لم yaqbalha banu tamim yace ku karbi wannan albishir din ya ku mutanen Yaman tunda dai su kabilan banu tamim ba su karba ba qalu qad qabilna ya rasulullah suka ce haƙiƙa mun amsa ya rasulullah kaga su kabilan banu tamim sun ce kar kabilna su amma wayannan sun ce haƙiƙa mun amsu wannan albishir din ya rasulullah an gane wannan ko to kaga an ce su wayannan mutanen sun zo tare da su da a sun zo wajen manzan Allah ne domin su karɓi musulunci sai manzan Allah ya musu wannan albishir din na'am babun eh qala ibn ishaq gazawtu uyaynata gazwatu uyaynata ibn eh, hisn ibn huzaifa ibn badr ibn al-ambar gazwatu uyayna bin hisn bin huzaifa bin bin ah, bin badr bin al-ambar bin bani tamim bani al-ambar min bani tamim su bani al-ambar suna daga cikin bani tamim ba aka wun nabi sallallahu alaihi wa sallama ilaihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika shi zuwa gare su ya aika wa wa annabi ya aika ya aika uyaina bini ya aika uyaina an gane ku? manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika da uyaina ne gazwatu uyaina bin hizn bin huzaifa bin badar bani bani anbar min bani tamim an gane bani anbar daga bani tamim annabi ya aika da uyaina din zuwa ga su bani tamim fa agaba wa asaba minhum nasa sai ya kai musu hari kuma har ya kama wasu mutane daga cikinsu bayan ya kai musu hari ya kama wasu mutane suka zama to prisonin yaki wa saba minhum nisa'a sai wasu mata ya mai da su kazan prisonin yaki an kama ƙwarƙwarori mata a wannan yaki din na'am حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن كرمودك أبي هريرة الله يقارى مبيا دايشي لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث بنبوشي با إنا سن قبيلا بني تميم باين أبو وابدا أكو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم bai eh, bayan abubuwan guda uku da naji manzon Allah yana faɗa game da wannan kabila manzon Allah yayi kyakkyawan yabo ga wannan kabila ya faɗi abubuwa guda uku ga sunan hum ashaddu ummati ala dajjal na farko yace su ne mafi tsananin al'umma ta ga dajjal idan dajjal ya bayyana babu mutanen da za su tsananta ma dajjal su wahal da shi kamar banu tamim kenan ya nuna cewa banu tamim suna da aƙida mai ƙarfi na musulunci domin idan dajjal ya bayyana babu mutanen da za su wahal da dajjal kamar mutanen da suka fahimci musulunci da kyau suke da aƙida mai kyau kuma babu mutanen da dajjal zai wulakanta ya hallaka kamar mutanen da ke da rauni a wajen aƙida kenan idan ƙarshen zamani ya zo wa'annan ƙabila banu tamim za su zamanto ahalin suna ne su an gane ku suna da aƙida mai ƙarfi na tauhidi wanda zai hana dajjal ya yi tasiri a gare su wa kanat fihim sabiyatun inda aisha kuma ya kasance a cikin su akwai wata ainihin kwarkwara akwai wata kamammiyar baiwa a wajen aisha radiyallahu anha fa qala a'tiqiha sai annabi yace wato ki ta yake aisha wannan baiwa ta ce wanda bai wannan wato baiwa ce ta kabilan banu tamim ki yanta ta fa innaha min waladi isma'il domin lalle tana daga cikin ƴaƴan isma'il kaga wannan shine da biyu an gane daga cikin dalilin da yasa ake son banu tamim suna daga cikin ƴaƴan isma'il alaihi salam ja'at sadaqatuhum sannan kuma sadakokin su sun zo su banu tamim sun kawo sadaka an gane wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam fa qala hadhihi sadaqatu qaumin aw qaumi sai sai yake cewa sai annabi ke cewa wannan sadakoki ne na wasu mutane ko sadakoki ne na mutane na sai annabi ya kira banu tamim mutanensa me yasa ya kira saboda suna da silsila da annabi isma'il an fahimci wannan aiki to kaga wannan ya nuna su banu tamim suna kawo zakka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin na'am حدثني إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره للي ابن جريج يا باس الأباري عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره للي عبد الله بن, بن الزبير يا باس الأباري أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم شوى للي وسؤايري sun zo wasu ayari na kabilan banu tamim sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala abubakar sai abubakar radiyallahu anhu yace anni lil qaqa ibn ma'bad ibn zurara yace ka shugabantar da alqaqa bin ma'bad bin zurara ka ba shi shugabancin sojoji qala umar in ji abubakar abubakar yake cewa ka ba ainihin ƙaƙa bin ma'abad bin zurara shugabanci sai Umar ya ce bal annil aqra ibn hadi a'a ka ba ainihin ni a nawa ra'ayin ka ba ainihin aqra ibn hadi shugabanci qala abubakar ma aghadta illa khilafi eh sai abubakar yake cewa ya kai Umar kai ba ka son komai sai dai ka saba min in yi gabas sai ka yi yamma me yasa qala Umar sai Umar yace ma aghadtu illa khilafaka eh, ma aradtu khilafaka yace wallahi ba wai ni ina so in saba maka bane ya kai Abubakar ni wannan ne fahimta na bancin kai a fahimtanka kana ganin wanda ya fi dacewa ya zama shi shine wani ni kuma a fahimta na ina ganin ba shi ya fi dacewa ba kai ka kawo shawara ni ma na kawo shawara an gani saboda haka idan kai ka kawo shawara sai wani ya kawo sabanin shi kada ka yi tsammani yana ja da kai ne an gani don ba lalle ba ne in ka kawo shawara shawarar ya dace da ra'ayin kowa da kowa wani zai ganye kawo shawara in ba a ɗauka ba sai ya ɗauka ba a san shi ne a ba haka ba ne an gani zai iya yiwa shawarar da ka ɗauko ɗin nan mutane ba su gamsu da shi ba to kowa ka ba shi dama ya kawo shawara sai a duba a auna a ga wanda ya fi dacewa na'am fatamagaya hatta tafa'at aswatuhuma sai suka yi ta jayayya tsakanin abubakar da umar nan tsakanin harshe da haƙori akan samu mai yawwa ko da duk da an ce abubakar da umar abokai ne sosai wannan kuma ba ya nuna cewa ba sa samun saɓani ba ai mun taɓa karantawa lokacin da aini aka samu saɓani tsakanin abubakar da umar da al'amarin ya tsananta an gane ko abubakar ya gaya ma umar wata magana sai umar ya ja haushi kuma sai abubakar ya gane cewa ba shi da gaskiya sai ce wa umar ya yi haƙuri shi kuma umar ya ce wa aikana kana sane ka gaya mun ba zan yi haƙuri ba an gane abubakar ya ba shi haƙuri ya ƙi haƙura sai hankalin abubakar ya tashi da hankalin ya tashi sai ya dumfari wajen manzo sallallahu alaihi wasallam daga can nesa manzo Allah ya ga hankalin abubakar ya tashi sai annabi ya ce dan uwanku wannan yana cikin tashin hankali sai annabi ya ce me yake faruwa sai ce ya rasulullah ba mu gushe ba muna samun mun samu sabani da Umar sai na gaya masa magana mai zafi kuma sai na gane cewa na yi kuskure sai na roƙe shi ya gafarta mu sai Umar ya ce ba zai gafarta mu ba nan take aka fuskar annabi na ta canzawa annabi ya yi wani irin fushi ya dugunzuma sai annabi ya cewa lahu laka ya ya ababakar lahu laka ya ababakar lahu laka ya ababakar Umar ba ya kiyafewa ba to Allah ya gafarta maka ya kai Abubakar Allah ya gafarta maka ya kai Abubakar har sau uku an gano wannan ko sai sai Umar ya zo ya faɗi ga Umar Allah ya Rasulullah ai na gafarta mai annabi yana ta maimaita Allah ya gafarta maka shi kuma Abubakar Abubakar da ya ga al'amarin yayi zafi ya ga kuma shi ne bai da gaskiya ya rasu rasulullah ni ne ban da gaskiya annabi ya banza da shi Ya ce, inna allaha ba'atha muhammadan bil haqq fa qultum sadaqta fa qultum kadhabta wa qala abubakar sadaqta wa wasani bi nafsihi wa malihi hal antum tariku li sahibi Ya ce Allah ya aiko annabi da gaskiya gaba ɗaya kowa ya yace ƙarya kake yi abubakar shi kadai ce kayi gaskiya a lokacin nan kuma wa wasa ni bi nafsihi wa mali kuma ya taimake ni da kansa da ransa da dukiyarsa a lokacin da ake bukatar rai din lokacin da ake bukatar dukiya din sai ce hal antum tariku li sahibi shin za ku kyale min abokina kun gane wannan ai to tun daga lokacin an ce tun daga lokacin ko da abu ya haɗa ka da abubakar sai dai ka bashi hakuri ko da kai ne ko da kai ne mai gaskiya don kada ka zo ka gamu da fushin manzan Allah lokacin duk duniya gaba ɗaya ba an ƙi musulunta amma abubakar ya ce duk abin da ka faɗa ya rasulullah gaskiya ne wannan shine dalilin da yasa aka kira shi as mai gaskata gaskiya zai ja'a bi sidiki wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya din wa'annan su ne masu tsoron Allah an ce asalin wannan aya an saukar da ita ne ga abubakar da siddiq radiyallahu an amma wal ibra bi umumin lafaz la bi khususin sabab an gani an saukar da ita ga abubakar amma duk mutumin da ya gaskata gaskiya shi ma ya shiga cikin wannan wanda ya zo da gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaskata gaskiya shine abubakar an gani to saboda haka abubakar ba ma'asumi ba ne zai iya yin kuskure zai iya saba ma wani mutum amma kuma idan ya yi kuskure in ya gano ya yi kuskure yakan nemi gafara kuma ji wannan haiti Allah ta'ala shi taimake mu to shi ne aka saukar da wannan aya fa nazala bi zalika ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli lokacin suna ta jayayya to sai aka saukar da wannan aya ya kowanne wanda kuka imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku shiga gaban Allah da manzansa kada ya zama to kun shiga gaban Allah da manzansa duk abin da za ku aikata ya zama to yayi daidai da maganar Allah da maganar manzan Allah kada ya zama to maganar ku ku fifita shi akan maganar Allah da manzansa an gano wannan ku hatan kadat har zuwa ƙarshen aya din insha Allah an ce lokaci ya yi wa alaikum salam na sirikun shi ne allari mai ma nan su shi ku har yi kika san fasar kafin waye su me siriku gaskiya me siriku mai gaskata gaskiyar siddiq mai gaskata gaskiyar fasidiku filgari wa siddiqu lam yarima wa kulu yaquluna ma filgari min ahad ko min arami na'am eh? mutum ya yi aure zai rabu da masu yi mahaifiya da yan uwa sun yi na rashin lafiya su ce sun yi kuma wata zai nawa ya kuma matsala cikin makaranta ce ne ya za a ci ya wasu da cikin gajiyar gajiyar sun gajiyar ko kuwa za su tsoron da yawa bai da komai zai wani abu wato mutum ne yana da mata sun rabu da matar amma yana da iyaye ba su haihu da matar ba bai da yankuwa kuma yana da uwa da uba da yan uwa to kaga za su yi gado ai inda da uwa ne yan uwa za su yi gado da wai ya ce wannan gida da ya mallaka din nan gidan da yake ciki shi ne kadai abin da ya mallaka ba shi da kuɗi ciwo dai ya cinye kudin sai dai kawai gidan sai ce wannan gida in ya mutu a gina masallaci da makaranta shin za a zartar da wannan wasiya din me yasa ba za a zartar da wannan wasiya din ba saboda wasiya ana zartar da shi ne a cikin sulusi ana zartar da wasiya ne a cikin ɗaya cikin uku na dukiya to wannan wasiya da ya yi cewa idan ya mutu wannan gidan gaba ɗaya a mai da shi makaranta da masallaci to sai a ƙiyasta gidan gidan zai yi miliyan nawa sai a ce gidan zai yi miliyan talatin to tun da zai yi miliyan talatin sai a cire miliyan goma a zartar da wannan wasiya ɗin miliyan ishirin a banmu magada kun fahimci wannan to wannan shi ne na wakafi kamar yaya to ai an gina masallaci da makaranta ji ne dama mana an aka gina masallaci masallaci na al'umma ne ba na wani mutum bane haka nan makaranta an gina na al'umma ne ji ne ka fahimce ni dama yin kalakatu suna yin wasiya eh. you. ya ce ya ce inda a kaddara cewa shi din nan ya ga da mahaifinsa a da mahaifiyarsa da ƴan uwansa gaba ɗaya ƴan tatsina ne ƴan tatsina ne su ko sufaye ƴan hakika an gani to sai ya ce shi gaba ɗaya dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar da shi a gina masallaci a zartar da wannan wasiya ɗin ai ɗan tatsina kowa ya san ba musulmi bane shi baya halatta dan tasiri ya gaji ahlus sunna haka nan dan hakika baya halatta ya gaji ahlus sunna amma idan ya zama to irin dan al'adan nan ne shi dan sufi sufi amma bai yadda salatul fatiha fa alqur'ani so dubu shida ba shi dai kawai ya a shi dai dan inna wajanna aba anani yana rike tarbi yana dan zikiri amma kuma in ka ce mai yan dariƙa kun ce fa salatul fati ya fi alkur'ani salatul fati ya fi darajar annabawa saba'in ya ce wallahi ƙarya ake wayan dariƙa ƙaryan wahabiyawa ne wallahi wannan ƙarya ne a yi wanda ya faɗi wannan kafiri ne to idan ya zama to shi bai yarda da wannan aƙida na ɗariƙan ba amma yana kariya ga iyaye da kakanni zai yi gado amma idan ya fito da kafircinsa a fili ba zai yi gado ba

in to ai wasiyar shi wasiyar shi bai yi bane sai a zartar mai da sulusin gidan sulusi ɗaya cikin uku na gidan a amfani da kudin a amfani a gina masallaci in ce za a daɗa gidan uku ba zai yi makaranta ba zai yi masallacin ba na ya ba za a yadda ba idan mutum bai da lafiya mutum yana cikin tsananin rashin lafiya sai zai ce ya bayar ya yi sauri ya kira mutane ya kira alkali da waye-waye da malamai a shaida wannan gida na wana ba masallaci da makaranta da sauransu magada suna iya dawo da shi ce ba su yarda da wannan wasiya din ba saboda wasiyan ya wuce sulusi duk wasiyan da ya wuce sulusi magada suna iya lalata shi sai su tabbatar da wasiyan da yake daidai da sulusi an fahimta na'am bai da lafiya a idan lafiyar shi lau zai iya daukan gidan shi gaba ɗaya da muka yi mika kyauta ya ce ga gida na ya fita ya koma gidan haya kawai sai daga alhaji ya koma gidan haya shi abin da ya sa na koma gidan haya na ga unguwan nan ne ba masallaci ba makaranta sai ya koma tube bedroom ko ya koma na haya na haya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa na ba tan gane lafiyar shi lau ba wai rashin lafiya yayi ba to ba dukiyar su bane nashi ne in ya fara rashin lafiya to shi ne za su takure shi in ya fara rashin lafiya an gane akwai a wannan zamanin zaga mutum mai kuɗi in yana kyauta sai ga yaran shi tana jin haushi in ya bada fili a gina masallaci ransa ya baci in ya bada fili ya sai shi a gina makaranta ko ya ba wani talaka ya ba shi fili ya sai ga suna jin haushi suna ta calculation ne wai idan ya mutu ga abin da za su gada gashi kuma yana ta rage musu gado to kaga irin wayannan mutane suna da karancin fahimtar addini kenan ba sa so baban su yayi aikin alkhairi kenan na baya a abin da lagos an taba samun irin kifin eh. ana sayan ah, mutane sun kama shi mutane sun da naman ko kuma kawai da ya ga ana kallon lashe gudu an yi yanka kashi kuma ya koma bayan an yi yanki namun kuwa oruwa ne ya ja shi ba wai guduwa ya ba so shi ne amma yana cewa wai an gaba yankan namun kuma ya gudu malikun <laughs> salam kasan matsalar shine a najeriya kotun najeriya ya sadauki dan kala kasu kotun najeriya ya sadauki dan dalila ya sadauki dan shi'a shine matsalar kasan dai a ƙa'ida za ka bi ƙa'ida tun mutumin da ya ƙarya ta hadisi jiri ne shi to kuma dan ne shi in ka mutu bai kamata ya zage ka ba saboda addinin ku daban-daban shi addinin ba musulunci ba ne shi an gani Kama kotun najeriya tana iya cewa ita tunda kawai ya yi kallon shahada kawai kowa mai ne kawai ba shi gado shi ne in ya kai kara kotu kila a bashi amma kila in ku kawo hujjoji da zarar yaron su ku ɗibi malamai masu akida ku kai shi kotu ku kai kotu ku ce su tabbatar ma tsarin ku ɗauki lauya a wanda yake ya san akida ke ke ranka ya daɗe wannan yaro har da yake ba ta gano. dalili saboda akidan shi ba na musulunci ba ne in kun iya gamsar da alƙali shi kenan ba zai gado ba Ba alaikum salam na me Tafi ba al'adar musulunci ba ne ɗabi'a al'ada ne na mata manzo Allah ya ce a tafi lil rijal wata tasbihu lil nisa tasbihi subhanallahi na maza ne shi ba tabi na mata fi salat a cikin sallah eh amma wajen a cikin sallah ga mata kawai babu inda aka ce maza su yi tafi ko ba al'ada ba ne na musulunci al'ada ne na turawa idan wani abun mamaki ya faru ko mutum ya yi wani bajinta a yi tafi ba al'ada ba ne mafi alkhairi a bashi to me ya kamata mu ringa yi idan wani abu ya bamu mamaki ya bamu sha'awa to ina muka samu yin kafara abu ya bamu mamaki a cikin kitabun tauhid muhammad bin abdullahi ya buɗa babi a cikin babinsa ya ce a takbir inda ta'ajjub khilafan liman hau. yin kabbara in abu ya baka mamaki ko mu ce subhanallah ko Allahu akbar innaha as-sunan kaga manzo Allah yayi kabbara da wani abu ya bashi mamaki innaha as-sunan la tattakizun la tarkabanna sunan man kana qablakum to amma kuma amma kuma da murya daya kabbara da murya daya ya halatta to irin yadda kuke yin ana wa'azi ba a tabbir Allahu akbar a tabbir to shin wannan tabbir din kaga ai ka ce ne ai a ka ce ne duk ai tabbir da murya daya ko kuna ba raddi idan suna zikiri da murya daya ina kuka samu yin kabbara da a tabbir da murya daya na to malam mansur ya bada fatawa la asala lahu ya ce babu asali ku daina malam mansur ya ce a daina a daina a tabbir ku nemo dalili inda za a yi kabbara da murya ɗaya amma inda in kabbaran ya zo kawai ba wai da niyyar murya ɗaya ba kamar irin wannan abu ya baka mamaki ya ba wannan kowa bai san ya ba kowa ya kai kabbara kaga ba kun yi niyyar kabbara da murya ɗaya bane amma wannan wanda zai ce a tabbir ku yi da murya ɗaya dama shi ya nemi ku yi da murya ɗaya sai ku nemo mai dalilin shi da Allah a taimaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a wa atubu ilayk